وسلم تكلم به واستعملنا وأخذنا كله من الطفل واستهل المطر خرج من خرج من السحاب وأما وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا مالك عن ابن شهاب النبوة بن خبيب عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأعلنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائل ولا مطلوب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم انقضي راسك انقضي إيه راسك وامتشطي واحلي واجلي نعم واحلي بالحج ودائما عمره ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى تنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فقام الذين كانوا كانوا أهل بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم ثم حبوا ثم طافوا طوافا واحدا بعدها رجعوا من ثم طافوا طوافا ثم طافوا طوافا واحدا طوافا آخر واحدا طيب. ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا آه، كما yadda gabata باب farko باب التلبية إذا hadarar filwadi shi talbiya ana so wanda ya shiga nusu ko na aikin hajji ko mara yawaita yinsa saboda falalarsa ah, ya kawo hadithin wato ah, ibn abbas radiyallahu anhuma hadisin an ambaci kissar dujal a ciki sannan daga cikin abin da ya zo cikin hadithin maktubun bayna ainihi kafir an rubuta a tsakanin idanuwansa kafir ah, wasu malaman sun rubuta shi da alamun bakaje guda uku kafara cewa ana ganin haka a rubuce a tsakanin idanuwansa baina ainihi hikafi ana tsakiyar goshinsa tsakanin idan shi na dama da na hagu haka mumini yana gani ya san cewa huwar dajjal cewa shi dujjal ne sai ibnu abbas radiyallahu anhu ma yake cewa lam asma'ahu amma dai ni abin da na naji shine yace amma musa كأني أنظر إليه Ibin انحدر في الوادي يلبي يا annabawa da yawa. daga ke cewa amma dai shi annabi Musa tamkar ina ganin sa ma'ana yayin da ya gangaro cikin wato alwadi yana mai talbiya yana ɗauka kamuryarsa da talbiya wannan yana nuna cewa ana talbiya a duk inda ake zai a cikin wannan aiki ne kuma wannan kama yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai an sanar da shi ko cikin mafarki ya gani cewa annabi Musa yulabbi gane ko akwai lafazin da yazo nan hadisin cewa amma Isa wasu na ganin annabi Isa ake nufi gane ko har sun kore maganar annabi Musa amma ba abin da yake hanawa cewa ta yiwu ya gani ne na annabi Isa eh, akwai lafazin hadisin da ya nuna cewa annabi Isa zai zo yana mai talbiya zai zo yana mai wato asalin talbiya saboda haka duka guda biyun babu babu eh, damuwa a cikinsu ma'ana an annabi isa ne ya ba da labarin abinda zai zo bayan don kuma na annabi musa ne abinda ya riga ya shuɗe ma'ana ya riga ya aikata almuhim a shahi shi ne ya ce eh, ibin hadar da yulabi sai babi na gaba ya ce babin yaya mace mai al'ada ko kuma wacce take diki za ta yi talbiya ko kuma za ta daura niyyar aikin hajji Shi shine tuhillu al shi ne as-sayhu mutum ya daga muryarsa da wani abu shi ne ihilal to yakan iya faruwa gila mace ta bar gidanta yayin da ta tafi kuma ya zama jinin al'ada ya zo mata kuma ta yi niyyar shiga aiki to wannan za ta jinkirta ne sai wannan al'adan ya ɗauke kafin ta shiga aikinta ko kuma a cikin wannan halin ne za ta ma'ana shiga wannan aiki ma'ana ko aikin haji ko na umara shi yasa ya kawo abinda da ake nufi da a halladin kuma ya ce tuhillul ha'idu wa annufasa alha'id mace mai al'ada wa nufasa mace mai biki ma'ana mai jinin aihuwa ya ce a halla ma'anar a halla shine ta kallama bihin mutu ya zance da abu ko ya furta abu واستحللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور أبن دي بيّن يكتو فيني واستحل المطر أن شيء استحل المطر ya fito daga cikin gilagizai sai a ce istahalla al-matar an gane ko da abin da ya bayyana ana kiran shi istihlal haka da Allah ya ce wa ma'uhilla li ghayrillahi bihi da abin da aka ambaci sunan wani Allah akai aka dauka kamariya shine abin da ya kawo ma'uhilla li ghayrillahi bihi wa huwa min istihlali sabi shine idan yaro aka haife shi yayin da zai fado ya fado da kuka sai a ce istahalla sabi gane ko yayi kukan nan da ake haifan yaro da shi ya fadi yana kuka A ce istahalla almuhim ma'ana ne da yake nufin cewa bayyana wani abu ko furta shi ko fito da shi gane ko ah, hadisin da ya kawo anan ah, hadisi ne na Aisha radiyallahu anha domin da ita abin ya faru tana cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hajjatul wada aikin hajjin ban kwana tace fa ahlanna bi umratin sai muka daura niyya da umara shine ahlanna ma'ana cikin su kowa ya daura niyya da abu daban-daban amma mafi yawancin su sun daura niyya da umra ahlan fa ahlanna bi umratin sannan sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu wannan bayan an yi tafiya mai nisa ke sai ya ce musu duk wanda yake tare da hadaya tare da shi yana da abin da zai yanka na hadaya ya ce falyuhilla bil hajji ma al'umra to ya daura niyya ta aikin haji tare da umara ne ya daura niyya ta kira Shi ne wani nau'i daga cikin nau'ukan aikin hajji, shi ne mutum ya haɗa aikin hajji da umara a cikin niyya guda ɗaya. to ya ce duk wanda yake da abin yanka to ya daura irin wannan niyya ya hada aikin haji da umara a cikin niyya guda daya Sun malaya yahillu sannan kuma ba zai ma'ana fita daga cikin harami ba mana ba zai koma abinda aka hana mishi ya ci gaba da aikata ba shine ma'anar summa ya yahillu gane ko mana ba zai halatta daga abinda aka haramta masa ba domin yayin da mutum zai daura niyya ko ta aikin haji ko umara ana haramta masa wasu abubuwa ana haramta masa misali rufa kai ko shafa turare ko kuma sanya takalmi rufaffe ko aske gashi ko cire akai ba da dai makamantansu to ba zai koma ga wannan abubuwan ba hatta ya illa min huma jami'an har sai ya kare su gaba ɗaya da aikin hajji da umara ina wanda ya ɗauko kirani zai ci gaba da ma'ana aikin shi na aikin hajji da umara har sai lokacin da ma'ana yayyanka sannan yayi tawafi na aikin hajji gane ko ko yayyanka yayi jifa an dauki yanka a matsayin nusuk amma wasu dauke shi nusuk Ali yace fa sai ta ce sai ni lokacin da aka zo makka farko da aka dauniya daga can ta riga ta ce ta dauniya umara ba ta da wani matsala tare da ita shi amma yayin da aka zo maka sai jinin al'ada ya zo mata domin zala sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiyar kwana takwas daga madina zuwa makka in gane ko ya fita ranar 25 daga watan zulhijja in gane ko a idul ƙa'ada ya shigo maka ranar 4 ga wata ya shiga maka ranar 4 ga wata haka wannan wata ya yi kwana biyar kenan a 29 bai cika ba 25 ka ce 26 da 7 da 8 da 9 to sai aka shiga ɗaya ga wata biyu uku hudu ranar hudu ga wata ya shiga makka da haka ya yi kwana takwas kenan daga madina zuwa makka ya barin madina ranar 25 ga watan ka'ada ya shiga makka ranar hudu ga wata to ta ce lokacin da aka shiga makka sai na kasance cikin al'ada ma'ana sai jinin al'ada ya zo mata don haka ta ce sai ban yi dawafi ba domin ne al'ada ba ta yin dawafi wannan shi ne zance mafi jayi gane ko domin dawafi ibada ne kamar sallah saboda haka mai jinin al'ada ba ta yin dawafi har sai ta yi zarki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa if'ali ali ma yaf'alu al hajju. ghayra Allah tafufi bil bayt ki aikata duk abin da mai aikin haji yake aikatawa kawai amma ba za ki yi tawafi a ɗakin Allah ba kenan har safa da marwa safi inda wancan lokacin wajen da ake safa da marwa bai bai da alaka da masallaci in gane ko wani bangare ne da ba cikin masallaci bane wala baina safa wal marwa tace kuma ma bata yi sa'ayi ba bata yi sa'ayin safa da marwa ba tace sai na kokawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al'amarin da nake ciki sai ya ce mun unqudi ra'asaki ma'ana ki je ki warware kitsanki wamtashidi ki tsifa wa ahilli bil hajji sai ki daura niyyar aikin hajji wada'il umra ki ajiye umara ba ba ki da umara ki niyyar aikin haji sallah da ka dauko niyyar umara ko sai ya ce to ta ajiye wannan umara din ta dauki niyyar aikin haji in gane ko ta ce sai na aikata abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ta aikata ta ce yayin da muka kare aikin haji ma'ana ta daura niyyar aikin haji da muka kare aikin haji sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura ni tare da dan uwana Abdurrahman ibn Abi Bakr zuwa wajen da ake kiran shi Tan'im at-Tan'im shine aqrabul hilli ila Makka inda suna da martaba sai marabba aikin haji ko da yawa an ce da kalmi huwa aqrabul hilli ila makka shine inda yake kusa da makka in zaka bar wato iyakan harami shine yake kusa wajen da ake kira masjidu aisha amma akwai kira shi ta ce to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni tare da dan uwana Abdurrahman ibn Abi Bakar mu je tan'im domin duk wanda yake ma'ana cikin eh, makka dai har yana so ya dauki niyya ya zo ya yayi dawafi a makka ya yi umara misali sai ya yi wata tafiya in ko sai ya yi tafiya ya bar garin maka ya tafi wani waje in zai dawo sai ya shigo da sai ya shigo da umara in ko <clears throat> wannan matsala ce akwai sabani a ciki sai sabanin malamai da yawa a kai faƙada sai ya ce hadihi makana umrataki wannan umarar ita ce matsayin umarar da da can aka ce ki warware baki ba an gane ko kenan ta umara bayan tayi aikin hajji ko sai ta ce waɗanda suke da wato faɗafan ladina kano a hallo bil umrati bil bai wa bis safa wal marwa wanda suka riga suka ɗauko niyyar umara din nan tun daga farko sai suka yi dawafi suka yi safa da marwa sun yi aiki umara guda nawa kenan guda biyu ko sai a ce guda uku tunda sun yi niyya daga farko daban ayyukan umara guda hudu ne akwai al-ihram shine niyya akwai at akwai kuma as-sa'i baina safa wal marwa akwai kuma al-halqu aw at In gane ko kamar ko niyya sai tawafi sai sa'i sai kuma saisaye ko kuma aski to shikenan tace sai suka aikata haka thumma hallu sai suka warware shikenan suka yi aski dan haka sun yi umara kenan a wannan shigo wanda suka yi da manzala sallallahu alaihi wasallama kenan ranar hudu ga wata suka aikata wannan ayyuka sai suka koma suka sa tufafinsu masu iyali ma suka kusanci iyalansu sai ta ce sun maɓafu ɗawafan akhara wahida ba da raja umimina sannan sai suka sake yin wani ɗawafi banda wannan ɗawafin da suka yi na farko kenan ɗawafin da suka yi na farko ɗawafi ne na mene kenan na umara sun gane ko wannan dawafin da suka sake ita ce bayan sun dawo daga mina dawafi ne na mene na aikin hajji kenan su sun yi tamattu'i kenan ko sun yi aikin umara sannan sun yi aikin hajji domin duka mai tamattu'i yana da dawafi biyu yana da sa'ayi biyu kowane dawafi da sa'ayi zaman kansa yake dawafin farko na umara ne sa'ayin farko na umara ne tawafi na biyu na aikin haji ne a yi na biyu na aikin haji an gane ko ah, ta ce wa amman na jama'ul hajji wa umra kamar mazala sallallahu alaihi wasallam wanda suka hada aikin hajji da umara a lokaci daya ma'ana a tare suke yi kamar ya zo a farkon hadisi ko ya ce wasu mutane su hada aikin hajji tare da umara amma da sharadi shine wanda suke da abin yanka haka ne ko yadda eh, sai ta ce to waɗannan da suka tattara tsakanin aikin hajji da umara sai ta ce fa inna ma tafu tawafan wahidan ma'ana tawafi ɗaya kawai suka yi tawafin da suka yi kuwa shine tawafi na aikin hajji domin tawafi ya kasu kashi hudu ko kashi biyar akwai tawafi na umara kuma shi ne tawafin na duk mutumin da zai shiga maka wannan shi ake kira tawaful qudum gane ko duk mutumin da zai shiga maka inda ya dauro niyya ta umara ko aikin haji dole sai ya yi wannan dawa wa yabda bi da wannan tawafin farko ke nan. akwai kuma tawafu al shi ne tawafin aikin hajji wanda rukuni ne a rukunan aikin hajji shi ake kira tawafu ziyara in gane ko tawafu rukun duka shi ne na aikin hajji na biyu kenan akwai kuma tawafu alwada akwai tawafi na bankwana wanda shi ne abinda mutum zai aikata karshen barin shida garin makka in ya zo ya yi ibada akwai kuma huwa طواف النفل طواف na wannan tawafi ne da kodi yaushe mutum zai iya yi ba na wajibi ba in gane ko to na biyar sai mutum ya sa ma kanshi wani bakance zai yi tawafi sai ya je wannan tawafi to tace sai suka yi tawafi daya abin nufinta banda tawafin aikin hajji wancan daman na kudu wannan tawafi ne da kowa da kowa yana nisa da haka su nasu ba na umara ba ne gane ko wannan dawafin da suka yi dawafi ne na kudu da haka dawafin da suka zo na aikin haji ne dawafi guda ɗaya da suka yi ta ce fa inna ma tsafu dawafan wahida haka suka yi dawafi guda ɗaya duk da yake babin abin da ya zo bayanin yadda mai al'ada ko kuma mai biki take yin niyya amma mata dan fada ya dan fada da bayani dan haka mace mai al'ada za ta iya daukar niyya ta aikin haji ko umara ko da tana cikin al'adarta wannan bai hana mata in gane ko wannan bai hana mata sai dai idan ta zo ma'ana ba za ta yi dawafi ba za ta zauna cikin halin da take ciki ma'ana amma tana tsarki tana yin duk sauran ayyukan da ake na aikin hajji za a yi tsayuwan arfa da ita za ta yi jifa gane ko za ta yi safa da marwa ma an tana su duka za ta yi wannan ayyukan kawai ɗawafi ba za ta yi ba da sallah inda an dauke mata wadannan da haka mace mai al'ada tana iya daura niyya ko mace mai jinin dini domin an zo da asma bintu umais radiyallahu anha matar abubakar radiyallahu anhu lokacin da ta haifi muhammad ibnu abi bakar ranar da aka fito manzala sallallahu alaihi wasallam a nan zulhulaifa a nan ka aiki Da haka ya ce ta yi wanka ta daura niyya ta yi wanka ta daura niyya to wannan shine babi na biyu babi na uku yace babu man ahalla fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yayi niyya a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ya furta irin abin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya furta wannan hadithin aliyu dan abi talib ne da shi da abu musa da ash'ari radiyallahu anhuma wanda su lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ana dabda fita aikin haji manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika su zuwa yaman da haka sun tafi yaman manzala sallallahu alaihi wasallama ya taho aikin makka da haka suna can yaman din daga can sai suka karkato da tafiya su ma suka rura su yi aikin hajji da Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba san me wace niyya za su yi ba ba su san wace niyya za su yi ba haka lokacin da suka iso Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wace niyya ku kai suka ce mun yi niyya ne da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyya da shi kenan kana iya niyya ka ce ni fa duk abin da wane ya yi niyya ni ma shi ne ya aikin hajji tayi na samu mutumin da gida bai san kowa ba gida an haɗa shi da wani tsoho ko wata tsohuwa aka zo za a yi niyya aka ce ke da mai kika yi niyya baba ta ce da abin da wanda ya je wanda ya yi niyya to shi kenan da abin da ya niyya kuma ta yi in gane ko Ko tijan bai gane mai ake bi a ce kai mai wace niyya mai ka daura ce na daura niyyar wannan jagoran nawa abin da ya daura niyya da shi ni ma da shi na daura niyya

حدثنا المنشي بن ابراهيم عن ابي جريج عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ان يقيم على الكرام وذكر قول سراقه قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال الاردني حدثنا ابو الصمد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من يهود اليمن فقال بما احللت قال بما احل به من ابيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الحمي الهدي لأحللت وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أحلت يا عمر قال بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم قال به وانقض حراما كما أنت قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن الشهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم اليمن فجئت وهو بالبغضاء بالبغضاء فقال بما اهللت قلت اهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطرت من بيتي وبالصفا والمروه ثم امرني فاعلنت فاتيت امراه امراه من قومي فمشطتني فمشطتني او غسلت راسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال ان ناخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام بالتمام قال الله واتم حتى والعمره وإن أقل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نعرض الحديث wannan ita ce fatawar abdullahi dan umar rabi radiyallahu an huma kamar yadda bukari ya ce kala hu ibn umar cewa mutum yana iya daura niyya da ya ce da abin da wane ya daura niyya ni ma da shi na yi niyya ya sa hadisin jabir radiyallahu anhu ya ce a matsala sallar sallallahu alaihi wasallam ya umarci ali radiyallahu anhu cewa ya tsaya a kan haraminsa abinda ya daura niyya da shi ya ma'ana kar ya canja niyyarsa ya ambaci zancen kuma suraka sane kawo hadithin Anas dan Malik radiyallahu anhu shi Ali radiyallahu anhu ma'ana ya zo ya gabato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Yaman sai ya tambaye shi da me ka daura niyya yace da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura niyya da shi sai ya ce. laula anna ma iyal hadiya da ahlaltu in ba da ina da abin hadaya na da nazo tare da shi ba ni ma da na warware da na yi umara da na mayar da wannan aikin ya zama umara daga baya na daura niyya ta aikin haji ma'ana ya raba su gane ko ya raba su shine yayi tamattu'i yayi tamattu'i sai Muhammad ibn Bakr ya kara daga ibn Jurayj ya ce qala hudda nabi sallallahu alaihi wasallam bima ahlalta ya ali ya ce bi ma a hallabihin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mishi to fa ahadi tunda kana da abun hadaya ka yi yanka wamkus haraman kama anta kuma ka tsaya yanda kake din karka yi komai don haka ba za ka cira tufafi ba ba za ka kusanci iyali ba ba za ka yi kaza ba har sai lokacin da kai yanka har ka ma'ana ka yi tahallul dole sai ya yi at-tahallul al-asghar ma'ana sai ya kai lokacin da zai warware sai hadisin gaba hadisin abu musa shi kuma an hu ke mazala sallallahu alaihi wasallam ya tura ni wajen wasu mutane a kasar yaman lokacin da na zo sai na isko su a wajen da ake kira bakha wajen waje ne kafin a shiga maka ke a nan da riski mazala sallallahu alaihi wasallam ya fito aikin haji amma bai shiga maka ba yana bakha da haka sai ya ce da mai kai dauro niyya ya ce ni ma na dauro niyya irin ta manzala sallallahu alaihi wasallam irin zancen adida ya faɗa ko sai ya ce to kana da abin yanka sai ya ce ban da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya umarce ni cewa wannan niyyar ta in warware ta ya ce in je in yi dawabi a ɗakin Allah in yi safa da marwa ma'ana na aikin haji ke na aikin umara ya ce sai na sannan ya umarce ni sai na yi tahallu na warwa na je wajen wata mace daga cikin wato mutane na har ta tace mun kai ta mun sifa ko kuma ta wanke mun kai na ana yana nufin ya yi aski da haka ya warware wancan niyyar da ya dauko gane ko to sai umar radiyallahu anhu wani lokaci ya zo sai aka ma umar shi ya hana yin tamatuwa wannan kissa ce mai tsayi shi dai aikin haji kashi uku an gane ko akwai ifradi akwai kiran akwai kuma ifirani ifradi shine mutum ya dauniya da aikin haji sallah kadai ya zo aikin haji kawai zai ba ruwan shi da Umar a cikin wannan shekara gani ko wannan shi ake kira ifradi don haka ayyukan aikin haji kawai zai zai niyya ya yi dawani ya yi safa da marwa gani ko shi kenan sai ya tsaiwan arba gani amma za a cire fata wafin gudun shi baya cikin don kare ce ya yi dawani sai ya yi dawafin aikin haji ake domin dawafin gudun na kowa da kowa gani ko wannan shi ne ifradi kirani kuma shine sanan mai ba baya yanka zai yanka komai ba shi aiki hajji kawai zai yi sallah gane ko amma dai in yana riga ga shiga aikin haji din nan ko da zai kwana talatin kafin aikin haji ba zai rabu da wannan haramun nasa ba mana ba zai aski ba har sai lokacin da aka ya kare aikin hajji har sai lokacin da ya yi jifa sannan ya yi abin nan ya yi tawafin ifada gane ko to lokacin ne zai iya rabuwa da wannan tufafin mai sanya turare ya sa kafin kaya ba akwai kirani ne mutumin da zai ɗauki niyyar aikin hajji da umara da niyya ɗaya duka aiki ɗaɗɗe yake musu amma dai kamar yana jifa sun su biyu ne da dutse ɗaya an gane don haka tawafin da zai zo ya yi na farko tawafin a wajen shi shine tawafin umara gani ko sannan sa'ayi da zai yi na safa da marwa shine sa'ayin shi na safa da marwa na umara in ya so kuma zai iya sace zama shine sa'ayin shi na safa da marwa na aikin haji zai rage masa zai yi dawafi kawai na alifara ta haka in ya zo ranar goma ga wata sai ya dawafi ba sai ya yi safa da marwa wajen don ya shi ma mai ifradi yana da wannan dama to sai mai tamattu'i mai tamattu'i shine wanda zai dauki niyya da farko a cikin watannin aikin haji yi umara sannan kuma ya dau niyyar aikin haji a cikin wannan watanni ne farko ya yi umara in ya kare umara din ya koma ya sanya tufafinsa abubuwan da aka hana masa yi ya yi duka sannan ranar yawon tarwiyya ya dauniya kuma ta aikin haji shine ma'ana ya yi aikin haji da umara a cikin shekara daya a cikin waɗannan aikin haji kuma yana daga cikin fahimta ta yan jahiliya shine cewa ba a yin umara da aikin haji a shekara daya ko kuma a tafiya daya ba a yi in kai kayi babban sabo da gida Allah baya yafi a wajen su da haka a yan jahiliya in kana so ma'ana sai dai kamar misali yanzu an shiga ba muna muharram ko ko an shiga safar an shiga safar yanzu a safar din nan kana so sai ka je kai umara a safar in ka dawo in an zo tafiyar aikin haji sai ka biya kuɗi ka je kai aikin haji ba wa zai iya wannan ana duk wanda yake so ya tamattu izo haka zai a wajen su ba a yin su a tafiya daya to sai Allah makaukakin sarki yake so ya kore wannan abu ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabban shi cewa sai umara a wannan watan sa ake sanan sai aikin haji dan ya rusa wannan akidar ka yan jahiliya shine hikimar yin tamattu an gane ko to amma wannan saukin da mai tamattu ya samu na cewa a tafiya daya zai yi umara zai aikin haji don haka sauki ya samu saboda haka sai ya biya wani abu na wannan sauki shine sai ya yanka shine ake yankan tamattu'i ya yanka hadaya to shi Umar radiyallahu anhu yana da fahimtar cewa duk wanda yake so yayi tamattu'i an gane ko yace sai dai yayi tamattu'i irin wancan na babba an gane ko sai dai irin wannan tamattu'i sai ya zama har yana hana mutane ma yin tamarki don yana cewa zamanin aikin hajji da umara ya yi kusa da kusa ya kamata a ɗan tsawaita shi ke in mutum yana so ya yi a wani lokaci sannan ya sake yin ɗayan a wani lokaci to shine kuma yake cewa radiyallahu an ma'ayi idan ma muka ce a yi haka ba mu laifi ba domin kuwa mun yi riko da littafin Allah ne Allah ya umarce mu da cika aikin hajji da umara wa atimul hajji umara ta lillah yace wa inna aquz bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yahilla hatta nahara al-hadiya dan kuma ko kuma sunna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai raba su ba har sai lokacin da yayi yanka ya wani dan haka ku akan dalilin da za ku wani wani amma dai wannan ijtihadi ne nasa radiyallahu anhu mafatawa ce nasa da da yawa da cikin sahabbai sun saba masa ko ah, mafi kyau a cikin wannan ayyukan hajjin guda uku shine ga mutumin da ya yi umara da ya sake tafiya ya zo aikin hajji abin da ya fi kyau gare shi shine ya yi ifirari ya aikin hajji ba in gane ko ga wanda kuma bai yi ba bai samu wannan ba in ya zo tafiya ce guda ɗaya ta kawo shi to sai ya yi tamanci wannan shi ya fi cika a gare shi wanda yake da abin yanka kuma shi ne yi turani a aikin hajji da umara a lokaci daya wannan shi ne abu mafi sauki ga waɗannan amma duk nau'in da mutum ya yi aikin hajji don malamai suna maganganu a kan cewa wanne ne ya fi lada wanne ne ya fi falala ko ifiradi ne ko kuma tamattu'i ko kirani wani ya ce ai ifiradi ya fi saboda wahalarsa ta fi yawa akwai hadisi da ya tabbata cewa jaza'uka ala kadari nasabika cewa ladan ka daidai wa halanka ne fulani ya kuwa halanka da za ka zauna a cikin abu haka ko kwana nawa ne ba abin nan ba ba ba ba sakewa ba ba wada ina ne ko ko zai ce ai ya abin wasu ma su ce manzo sallallahu alaihi wasallam shi yayi amma dai asali manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi kifani ya haɗa aikin hajji da umara a cikin aiki guda ɗaya a shi ma da kanshi yake cewa in ba dan ina da abin hadaya tare da ni ba to ni ma da na yi irin namu haka abin da ya sa kawai bai yi ba saboda ya ɗauko abin hadayansa kuma shi ma abu musa da ashari da ya ce ya yi niyya din na manzala sallallahu alaihi wasallam ma'ana kirani da ya ce a tunda baka da abin yanka canja wannan niyya to shi umar yana cewa canjin niyyar ba a wa tunda Allah ya ce a cika aikin hajji wa umar a da ka farko sai ka cika ba ce haka ba a wa na haka in ka dauko sai ka cika shi to amma sabanin kamar tunda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka in shine afdal in gane ko shine abin da yafi wallahu ta'ala a'lam قال باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات kamar faraba fi hin nan hajji fana raka da wana fi suka wada jida da fi hajji wa ya salo na ka'ani da kun iya mawaki fi nasi wal hajji a farkon karatu ne bayani a bayan kafin mu tafi hutu cewa aikin hajji yana da miƙaƙi guda biyu ko mafi yawancin hadisan baya da suka gabata an yi magana ne a kan miƙaƙin na waje ko hadisan kuma za ka zuwa ka ce guda nawa ne miƙati na waje guda nawa ne da ba ba wasa za ki kuma da ke nan ba fa'ida akwai miƙatin suwaye zulmu laifa miƙatin na mutanen madina sai ina ya lamda a mutane yaman sai na za ku ilki mutane iraki jufa na suwaye mutanen sham da ahli sham sai ina karnul manazin na suwaye yana na mai sanda da muka yawa mutanen naji almin wannan miƙatoci ne guda biyar wannan miƙati na waje wannan babin da ya shiga babi ne da sai magana kan miƙati na lokaci kama yake hajji yana da miƙati kashi biyu akwai miƙatin waje akwai miƙatin lokaci mana akwai lokacin da cikin shi kadai ake aikin haji an ba cikin shi ba mutum ba zai ɗauniyar aikin haji ba da haka mutum a safar ɗin na yanzu ba zai je a ce shi a don ya aikin hajji ko ba a cikin mikasin lokacin aikin hajji in gane ko da haka lokacin aikin hajji yana da kuma na ita ce ba ta da mikati na lokaci ko da yaushe za ka yi amma a duk cikin kwanakin shekara ko yaushe mutum zai je umara sai dai mutumin da yake tsayuwan arfa ranar arfa ne ba zai je dauko ne umara ya aikin hajji sai ba zai je dauko umara a wannan amma kana sai wani alfa wani yana umara wanda ba aiki na ce yi ba an gane ko ita ba ta da wani lokaci aka ita duk kwanakin shekara lokacin umara ne so aikin hajji shi yake da miƙatun zamani da kuma miƙatun makani miƙatun makani shine muka ce guda biyar a ba da ahlul madina wa ƙarnin manazil da ahlul najib Wa ويلملم لأهل اليمن وذات إذن لأهل الإيران والجوفة لأهل الشام wannan shine miqatu al-makani lil hajj akwai kuma miqatu az-zamani lil hajj akwai miqati na lokacin aikin hajji to menene waɗannan lokuta su ne Allah madaukakin sarki ya ambata a wannan ayar Allah ya ce al-hajju ashhurun ma'lumat aikin hajji watanni ne waɗanda suke sanannu to ya yakan zo da abu a dunkule za a ce watanni ne kawai amma waɗanda watanni ake ne tunda babu inda aka yi bayanin su sai muke koma sunna shine hadisan da ake karantawa sai su bayyana mana me ake nufi da wannan watanni Allah ya ce fa man fi innan hajj duk wanda ya dawa aikin hajji ko kuma aikin hajji ya zama farilla a kansa ma'ana ya faɗo kansa a cikin wannan watanni fala rafata babu rafata rafatu shi ne kusantar iyali amma yana zuwa da ma'anar duk wani abu da zai tasar da sha'awa ko zance ko wani abu amma dai malamai suna fassara shi da cewa a arwafa kuwan jima sai mutum ya tara da iyalinsa Allah madaukakin sarki ya cewa uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisa'i ko yi aljima shine asalin araba yanzu wanda ya shiga yake haji babu raba wala husu babu fasikanci me fasikanci duk wani aikin saban Allah domin daga alfisku ne wa huwa al-khuruj fa kullu man kharaja an ta'ati Allah yusamma fasiqan wanda ya bayyana Allah yayi fasikanci ya saba Allah Allah ya ce to ba fasikanci wala jidala fil hajj babu jayayya kuma cikin aikin hajj jayayya da ba ta da dalili ne ya zama jayayya ne na wani abu wanda yake yani bil babu amma wajen bayanin gaskiya ne ka bayyana ma mutane gaskiya to wannan ba a shaka kayi jayayya gane ko ka wani akan fata ana bayyana masa cewa abu kaza shine kaza da kaza ana da san da Allah yake wajadilhum billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan fa idan aljidalu billati hiya ahsan hada la shay ba ne ce wala jidala ta hajj sannan kuma Allah ce yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka menene waɗannan watannin kulka ga musu cewa iya mawaƙi lin nas lokuta ne na mutane wal hajji da kuma sanin lokacin aikin hajji ala wa qala ibnu umar radiyallahu anhuma ashhurul hajji shawwalun ina eh, waɗannan su ne watannin da ake hajji aka ce alhaji wa ashhurul ma'lumat akwai shawwal shine wata na tara ko to wata na goma wata na goma wa dhulqa'da da wata na sha ɗaya wa ashrun min bil hijja da kwana goma daga cikin hijja ba dukan shi bake watan hijja kwana goma a cikinsa idan abin nufi tun daga farkon shawwal har zuwa rana na tara ranar arba ne mutum yana iya tsoron niyyar aikin hajji ya za suka ce ana nufin kwana tara banda ranar goma domin wanda arfa ta wuce shi ba shi da aikin hajji alhajju arafa abin nabi kenan da waɗannan da aka ce Alhaji alhajju ashurun arafa dan kan mutum ya ce har zuwa ƙarshen zulhijja an ta ce har zuwa ƙarshen zulhijja ba ya hajji ma ka yi dole niyyar aikin hajji to ga daga ranar arfa mutum zai iya zuwa ranar arfa ya ɗaura niyyar aikin hajji in gane ko ya je ya yi tawafi a maka ya yi safa da marwa ya zo ya tsaye arfa ya samu tsayuwar arfa ya yi tara to shine ma'anar cewa wa ashirin min hijja. wannan shi ne zancen mafi rinjayen malamai limani ta malik rahimahullah imamu mali ya cewa har watan zulhijja gaba ɗayan sa lakin nan jumhur mafi rinjayen malamai sun ce wannan shi ne, kamar yadda ibn umar ya faɗa قال وقال ابن عباس رضي an عنهما Minas sunna yana daga cikin sunna kuma idan sahabi ya ce min as-sunna falahu hukmu rafi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa an dai sahabi ya ce mina sunna mina sunnati kaza ko ala inda wajen malaman hadisi in sahabi ya ce mina sunnati kaza to kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa sai ya ce mina sunna yana daga cikin sunna Allah yuqima bil hajji illa bi ashhuril hajji kada mutum ya daura haramar aikin haji sai a watannin aikin haji da haka yanzu a safar mutum ba zai ce ba ya niyya zuwa aikin haji ba ko ko a safar rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumada jumada akhir rajab sha'ban ramadan har sai an shiga shawwal a shawwal mutum yana iya daura niyyar aikin haji haka mutum yana iya daura niyyar aikin haji in tamattu'i ne tun daga shawwal in ya je umararsa ya zauna har sai lokacin aikin haji ya shiga yana cikin tamattu'i har lokacin da zai yi aikin hajji ko wa kariha Uthman radiyallahu anhu an yuhrima min Khurasan aw Karman Uthman radiyallahu anhu yana kyamar mutum yayi daura niyyar aikin haji daga can yankin Khurasan ko kuma yankin Karman yankuna ne Karman yana kusan kashan kasar Iraki Khurasan kuma shine abin da ya kama yankin ƙarshen iraki da abin da ya kama har zuwa afghanistan wannan shi ake kira kurasa me yasa usman yake haka radiyallahu anhu yace saboda tafiyar wannan wajen ta fi yawan watannin aikin hajji daga nan zuwa wata ta fi tsawon wata wani da haka yana ganin kaɗauroniya daga can za ka zo maka ka fita a cikin watannin aikin hajji an gane ko wannan akwai sabani cewa mutum yana iya daura niyya kafin miƙati an gane ko ko sai ya zo miƙati ko kuma bayan miƙati to za mu dakata na insha Allah za mu karanta hadisin da yake babin dan yana da tsayi insha Allah a darasi na gaba al-muhim yanzu ya fara bayani akan miqatu az-zamani lil hajj miƙatin lokaci na aikin hajji wanda ba a yin aikin hajji sai a wannan tsakani wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in zai iya yin umara kamar nawa al'asu asali shi ne ga wanda ya dauki yake so ya yi aikin hajji shi ne yi umara tsakanin shi da aikin hajji da ɗaya wannan shi ne al'asu gani ko wannan shi ne asali shi ya sa malamai suna kin nana da yawan umara wa kawo da maliki ita ce fatawar imamu malik rahimahullah domin ya cewa yawaita umara a awalan zai bi sunna bai cikin sunna ke ta yin su haka kin gane ko saboda manzala sallallahu alaihi wasallam lam ya'tami fi hayati illa arba manzala sallallahu alaihi wasallam su kudi umara a rayuwarsa kuma dukkan su a cikin shekara domin dukkan umararsa ya yi su ne a cikin zulkada dukkansu kuma kaga ada su ɗaya ke a shekara don haka a shekara hudu ya umara su azalla sallallahu alaihi wasallam bai yi umara fiye da daya a cikin kowace shekara wannan shine asali ni ko ya yi umara ta farko ita ce umara umratun taba lokacin da aka hana shi shiga makka da ya dawo ba ya so ya umara a fi bin bilqa'ada sannan kuma lokacin da ya fatin maka ya yi umara gani ko da ya dawo daga haka hakanan kuma ya yi wata umara bayan wannan sannan kuma ya umara ta karshe wacce ya hada ta da aikin hajjinsa gani ko haka ya umara guda hudu haka ba a so mutum ya yawaita yin umara haka wanda ya umara inda yana so ya aikin hajji ya kamata ya al-afdal wal aula wal akmal shine batta tsakaninta da wannan aikin hajji ya ne ko <clears throat> sai ya samu kila kafin wannan lokacin ya yi umara ma'ana mazaunin wajen ne ko kuma a ba mazaunin wajen bane ya je ya sake komawa ya sake wata tafiya ya umara kamar yadda faɗa wannan ita ce fatawa ta imamu malik rahimahullah dan so abin da suke gani yawan yin umara mutum ya yi ta da yawa wani zai ce ma kullum ya yi umara wani wata sau ɗaya a rana ɗaya zai guda hudu ya ce wanda yana rage ma mutum ganin girman wajen gane ko zai rage ma ganin haibar wajen ce ka yi umara ka yi umara ka zai rage wajen ma bai zama wani abin nan ba ce umara ba ka ganin cewa wani abin nan gane ko amma wanda ya samu ya umara a cikin shekara daban-daban lokaci daban-daban wannan babu amma dai wai tsakanin mara da aikin hajji mara da yawa gaskiya zan yi shay'an ya'ani an hada amma kuma ba abin da ya hana sai dai kawai huwa mukhalifu ne sunna aw sai a ce yayi khilaful aula al aula shine ya takaita akan wannan har huwa da afdal wal akmal eh ana iya musu wannan ba ne ya zama ya zama abin nan manufar ta canja ba ga kanshi ba duk da yake wasu malamai kamar su uthaymin Allah ya masa rahama ya ce wannan din ma bai cikin abin nan cewa mutum sai ya mage ya iyayen sa umara ko aikin haji amma ba abin da ya rana Allah ba ana iya mamamaci aikin hajji ko ana masa umara musamman saboda hadisin ah, macen nan a ah, wani mutum wanda masala sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yana daga murya yana niyya yana cewa labbaika an shukruma manzala sallallahu alaihi wasallam ce waye shubruma kake cewa da baika an ya yace wani dan uwan mahaifina ne wanda ya rasu da ya aikin haji ba yace to kai kama kanka aikin haji ne yace a yace hujja an nafsika kuma ta hujja an shugurma ka fara yi makanka tukunna kafin ka yi ma shugurma saboda haka wannan yana nuna cewa kenan ka ga mutum mamaci ne za a iya masa za a yi masa umara za a iya masa aikin haji musamman ya zama na kusa ne kwarai gane ko musamman kamar daya ma kamar sabon ba mahaifiyarsa da suka rasu wannan zai zama yana cikin mai babin da kuma babi ne na biyayya gare su da kuma yi musu addu'a wanda ku ta'ala a'lam Allah shine mafi sai